haƙuri shi ma na gani sai na naushe ki hakwata idan ya tashi daga bacci ba. Queen yaya ne? Queen Mary, ina ne haka zaki je baki sanar da kawu ba? Mam ta ce kada na gaya maka, kyale ni. Oh, jiyar wannan ɓerar wai ni take wa gatsali. Tsohuwa. Zo nan. Jika na ba ta barraki a tambayar mutum inda za shi. To kenan daga ina zaki dawo. <laughs> ina ne wai za ku je ne? Da alamu iska ce ta kama ɗan gidan Ludde, haka sai ya ta kiran sunan kakansa. Bari in je in duba shi ina nan dawowa. Na ga alamun farin ciki a tare da kaka yayin da take san baɗa min ƙaryan nan. tola da wani abu dai. Elizabeth! Yaya! Elizabeth! menene wai me matsalar ta eh wai na ne duk za ku je ne iye a ah, kakar suluba ce ta mutu ai ah to bike ah, ah, Ina nufin jana'iza ta zo Ayo ayo ayo shi yasa kika san bada kwalliya haka na gani ai shaba kwalliya haka eh, kawai da yar hora ce na safa na san ba za ka amince ba amma na sha kuka na a can hawaye zai wanke ta mu je kaka Allah dai shi kyauta. Ranar farin ciki kuma kina zulumi? Kai ka dai wannan kana ta sakin baki. Eh, kai yi shiga ka cancare abinka. Ai na dauka rawar jiya ta gaje da kai ne. Na zata sai da hantsi zaka farka. Amma sai gashi yanzu na ganka cikin karsashi? Ah. <laughs> Zancen gaskiya, auren Angel za mu je. Ta yaya har Angel za ta yi aure ya ce ban samu halarta ba. Bukatar ta sai auren a bayan idanka, saboda haka shi ya za mu tafi tare. Ni eh, da kai. Asir Na'am faza. Ka dai yi bayani wa yan jalab da ya kamata ko? Kwarai faza. Ko aure goma ne ta kama a gidanka ba matsala zan iya daurawa. Amma ba zan shi aure da daura shi so goma ba. Na yi mata cikakken bayani faza. Praise the Lord, na ji daɗi. Manyan malaman coci sun zo daga babban cocinmu. Kada ku zuban min da kima ta a gabansu. Mm, ai sam kada ka damu faza. Yes ya tsaya mana. Ai shi kullun tsaye yake mana. Amma ai dole sai ni ina wajen. ah, faza lafiya. Duba angon ya iso tukunna. Chamelesi. Kai ba waje wayo na shiga uku. Michael, Michael. Michael saurare na nan. Kudi na rata daga bankin Axis da ruwa kashi biyar bisa ɗari. Yanzu kokarin ɗaura wannan aure na shida kenan. Ka taimaka ka tafi dan Allah na roƙe ka. Ta ya kenan? Bayan kai ne ka gayyace mu kace mu zo? Mun zo kuma sai a ce mu koma? ni yayi ka kadai na gayyata ba kai ba malam an rubuta ana gayyata ta da iyalanta to me haka yake rubi kenan ko kwarar hujja ya fi ka gaskiya hamago na rubuta ne saboda haka ake rubutawa kar ka aiki da haka. kai mana mutunci ka bar nan wajen dan Allah ka daina hamaganci mana eh. wake tafi da biryani muhiddin daga feriya medu yiwa abokin mu hi biryanin sa na tale-tale yadda ka sa abincin sallah eh, eh? shine ma ya dafa na zaman makokin kakata citta ya kuma kake maganar makoki a wajen daura aure ah dan ina nan sai kan ne magana akan abin da ya faru a gida kankani na ya rasa mata shi sa ya makoki daga ta yaya kawo eh. biryanin nan zan dan taba kaɗan zan sanya wa yarka albarka sai na fece hakan yayi babbar sanya albarkar da ka yi shine ka tafi yanzu Michael dan Allah Michael ka je in sauke wannan rumfar ne kai waye wane ne kai tunda muka yi gonan budurwata take so a sauke wannan rumfar to shi kenan dan wa a sirba ka kace mai gida na ce kai Me hoton ya ce ba zai dauka ba har sai an cika masa kuɗin shi ka zo ka ji da shi gaba da wannan gari kowa ya san cewa an sha soke wannan aure sai me yasa kake jaraba ta ka dalla matsa dalla Siriki na. Mama? Shigo kaji? Ke gita maza kawo siriki na kujera. Ke? Ke haka? Tom Rick da hari sun yi auren su a garin nan, amma kai kuma Michael har yanzu kana nan a tuzurin ka. Ya haƙuri ƙanina. Mu ma tsofaffi da yawa da muka sani sun mutu, amma har yanzu ke kina nan a raye. Fece! kalle su kaman bijimayen kan tsauni gashi akuyoyi takwas kare na yanka a cikin farin sari ta arte yo baka ga ta fi haskawa ba yau kada ki juya ki kalli can bangaren kada ki kalli can koda da gefen ido ne na ce kada ki kalli can godiya gare ku a bisa taruwa a nan john ka amince za ka auri angel ta zama matarka na amince na amince na amince faza eh gaskiya wannan ka a matsayi yake kai hakuri lana na zuwa yesu a wannan karo ka nufi wannan aure ya yi angel ke angel kin amince ki aure john ya zama mijinki babanki kike kallo kai fice da allah ni angel ina son Michael ya zama. Wayo mai gida lafiya mai ya faru? Yesu na. na minti daya. faza ƙirji na zafi yake min shin zan iya wayata magana kai irin faza ya ɓaci wai me yake damun ka ne kowace rana na zo nan wajen sai ka mai da ni shasha ba sabon da ke yi ba akan me ina ma kyallin yake ne gashi nan faza ai mu waje da shi kai lura kada karan kwale san ka kai wannan ko damuwa ma ta yi akan an soke aurenta ko da manta ma kawai take. Sani yaya. kai ya na ganta da kwana abinci. Michael, na ji labarin kun bar wajen ba tare da kun ci biryani ba. Kuka kake ne? Tirtir, haba ina. To ai sai ka goge zufar daga idanunka. Na nan zai. Me yasa baki aure ba? Eh? Kai me ya kawo ka wajen ɗauren auren? Eh, eh, na zo cin biryanin Muhiddin ne. Ko ba haka ba? Haka ne. Manta da wannan. Me yasa baki auren ba? Kullum babana ya shirya aure na sai ka zo ka tsaya a sahun gaba. ko da na tafi wajen da niyya ina ganin ka sai zuciyata ta kada a duk lokacin da fada ya tambaye ni na shirya auren john kuma gashi kana gurin to ba dole zuciyata ta yi nauyi ba eh ku ji abin da kike faɗa ina fara sani sosai akan yadda ke da babanki za ku tsara abu ƴan mata kowane lokaci sai ku gayyato gaba ɗaya jama'ar gari sai kuma ki ce ni kaɗai zaki aura to wannan tsiye ne a kaina to burin gaya miki daga yau ba zan ƙara zuwa ɗaurin auren ki ba ba za ka sake zuwa ba ka tabbata ɗari bisa ɗari gobe gobe ki samu ango ba zan zo ba haka ne ai ba daidai da kifta har ido zan yi auren ba eh? dole babana sai ya ƙara nemo wani bashin ya sake gayyato kowa ya ji ko muhiddin zai samu ka san aikin da ke cikin abun kuwa ki ƙara jarraba zuwa gidan mu gayyata ta ki gani a wannan lokacin za ki gane kuranki shikenan ba ban zo ba kan yayi sanyi gwara ka ci wannan biryanin an gida tafi da shi ba zan ci ba wayo biryani kuti mai lansi yau ai ba komai a ciki wannan renin hankali iskan wani irin wasa ne wannan na shida kenan hallau a nan wajen dama me kake tsammani kai yaro da komu wancan to yaya kai kawo wani nan ni ne na zan haure shi na san ai kana da farashi mazaci sahibi donald kada fa ka cinye naman ka rage masa shi ma ya samu ke dauka ki tafi da shi ayya cewa fa ne ki zo ki tafi da abu sai an jima cewa fa ne ki zo ki dauki kayanki ke ke ke nama akuya ne ko na kaza Yo barin duba kai ya ta manta raita fa rock hauce kika je ka karbo barka dai coach dan uwa basha <laughs> yaya barka dai ya garin lafiya ga tawagar mu ta tamil naduna wannan ita ce Bembu? dakata barka dai yalla barka dai fadi yamma. barka da yin labai a ah, tendral ya aka kasan dukkanin dukkaninmu da muke nan ai wato duk ya bada labarin ku ne shi yasa a ah, dina yan labai ku kai waɗannan yan matan can waje na cikin kulawa da tsaro ah, ina ji jibi za su je delhi a jirgin ƙasa kan nan ka kasance tare da su ka ba su kulawa ni na tare da ɗan uwa to ya yawa ku je ku je ko ku je Ɗan uwa ya anti angel tana nan ta sa ranar aure ta soke auren a ranar dorawa ɗan uwa kada ka ce mu ka je dauran auren ta tirtir ba wai na je da auren nata bane ko da na je cin biryani ne kai ni na musamman ne dan uwa ka damki wannan har kallata shekarar 96 mana bar wasa mana ni da bana da tabbaci akan wannan rayuwar matawa ban san wa zai shike ni ba kuma yaushe kada ka tsaya kada ka tsaya kada ka tsaya dan uwa su waye waɗannan kuma kai dai je kata kata kata kata ah, kashe wannan magogin gilashin kashe kashe dan uwa ka zauna a cikin mota kar ka sauka